sunna jama'a alhamdulillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a kaman kan da nake magana ka ku ga cewa na saka hoton malam Musa Yusuf Asadu sunna babban rigima da ke son ya tashi da muke neman malami ya shigo a ciki shi sa kuka ga mun fito da gaugawa wannan mun fito ne da gaugawa domin a samu matsala dan uwanmu da ke tare da mu yana kan layi yanzu haka yana jin mu abin da ke faruwa ma'aifiyansa Allah ya yi mata rasuwa tun shekaran jiya da ya kira ni akan abin da ake zagin shi akan mahaifiyan shi da na kira malam Musa malam Musa ya ba shi fatawa mai kyau na isar masa da shi shi yasa kuka ga na saka hoton malam Musa saboda malam Musa zai mana zance akan wannan abin da ya faru a takaice wani ya tambaya me ya faru abin da ya faru ne ɗan uwanmu da ke tare da mu ya kira ni <clears throat> ya ce mini sarki zaki gaskiya ina da matsala da ya kira ni ransa ya ɓace. yana yawan bibiyan program inda da muke yi all the time na tambaye shi menene damuwanka ya ce min wai damuwan shi damuwan shi ne da ƙannin maman shi shi da kannin maman shi gaskiya sun butulce wa ma'aifiyan shi shi na ce menene kwantar da hankalinka ka gaya mini menene damuwanka shi ya tambaye ni sarki yau namiji ɗa namiji ya iske maman shi ba ta da lafiya ya tube maman shi ya maman shi wanka haramun ne shi na ce eh wannan babban magana ne me ya faru wannan bawan Allah maman shi shi kaɗai ta haifa shi kaɗai ne namiji shi kaɗai ne namiji sa'an nan maman shi da ta aure baban shi baban shi attajiri ne Allah ya ma baban shi arziki sa an haife shi wai wata biyu daidai daidai baban shi ya rasu baban shi ya bar duniya to maman shi ita ce wanda ta duba shi maman shi ita ta duba kanninta ta yi wa kanninta aure sai sa maman shi ta yi kokari tana da babban gida kuma wannan gida gidan ma'aifin shi ne shi amma ya koma hannun maman shi shi yasa kannin maman shi maza da mata maman shi ita ta continue aikin baban shi yasa she maman shi ta duba shi baban shi dan kasuwa ne bayan ba, ba baban shi baban shi ya bar duniya she maman shi ta ci gaba da aikin baban shi yasa kanninta bata bari kanninta sun wahala ba maza ta yi musu aure cikin wannan gida gidansu mazan suka yi aure suka zauna suke cikin gidan har yau matan da suka yi aure suka tafi gidajen mazansu she eh, eh, wanda suka saku aka sako su suka komo suna zama a gidan wallahi wai she matsala shi kuma aiki ya kama shi ya yi makaranta aiki ya kama shi koma wani gari yana aiki sa ya samu kira aka ce masa maman shi bata da lafiya bi ma'ana ciwo ya kama ta ba ta da lafiya tana fita hankalinta don Allah ka yi hankuri kan da ba kamar na zagin Allah ba kamar na zagin ta bane ba Hausa kan da ka koro mini kenan ce maman shi kumin gafara Hausa maibin malam Musa zai magana ya gyara maman shi ta samu ciwo na tabuwa shi yasa maman shi kuma ciwon tabuwa da ta samu wai stroke ya buge ta amma tana dan tashi dan taka kadan kadan tana iya in ciwon ya buga ta she ta bar gida in ta bar gida she an je an yawo shela a je a nemo ta sannan a kawo ta gida shi yasa shi ma da ya ji haka kamun ya kai gida ya gaugawa ya zo gida ya zo ya duba mai ke faruwa domin wai yana turo da kuɗi a kai maman shi asibiti wallahi wai ranar da ya kai gida gaskiya a yanayin da ya kai ya ga maman shi wallahi wai ya yi kuka kukan da ya yi ba kukan ciwon da ke damun maman shi ya fi kukan ba wai ya iske maman shi ta yi dauda wanda za ce ta kai sati ɗaya ba kai wanka ba kuma she yana jin kumin gafara wai she yana jin scent irin kamar warin um, boli da, da bangida da kashi a jikin maman shi kaɗan wallahi wai she tambaye kannin maman shi cewa oh haba haka kuka bar ajiya ba kuma ta wanka kaza za? suka ci wai maganan da wai da ba su su duba idon maman shi ma su yi irin maganan banza amma rannan maganan da suka gaya mai su suna ganin ba damuwa ba ne amma shi wurin shi she ji ba daɗi cewa suka ce masa a'a to in ta je yawon gantalinta wa za shi je nemo ta su sun gaji she suka ce mai cewa in za su mata wanka tana cizon su tana cizon su shi sa wai wannan rana wallahi shi ya shiga da maman shi kusfa ya yi wa maman shi wanka wai da ya shiga maman shi kusfa ya ma maman shi wanka ya ba ta abinci wallahi wai bata kai wani awa kaɗan ba sai ta yi bacci wai da maman shi ta yi bacci maman shi tana tashi wallahi wai farko Sai ta kira sunan shi ta ce ka zo ah shi abin yana bashi mamaki ba matan ka ce ta yi hauka ba ta da lafiya ba ta kira sunan shi tana magana da shi kaman ba komai ba wanda abin da ke damunta wallahi wai washe kama maman shi ya shigo da ita sitting room ta zauna shi da ita suka duba TV suka duba television suka duba movie har tana dariya yana dariya wai she ya zauna ya ci gaba ya kasa komawa ya ci gaba da duban maman shi shi ke wa maman shi wanka shi ke wa maman shi komi kuma wallahi wai tun da ya zo wannan ciwon nan a ce wai har ta yi hauka ta bar gida bai ciwon bai taba tashi ba yana kula da maman shi kan lokaci yana tafiya da ita asibiti kan lokaci sa'annan kuma yana bata magani kan lokaci amma shekannin maman shi she suna zagin shi wai haramun ne ya kai ɗa namiji zaka je ka tube mamanka wai kana mata wanka she ana zagin shi cikin eh, gari gaskiya shekaran jiya she ya kira ni she koro mini she na kira malam Musa amma fatta wanda malam Musa ya gaya min na gaya mai yanzu za ku ji bakin malam Musa ba baki na ba she na gaya mai na ce ba damuwa ci gaba to jiya jiya wallahi muka yi magana da malam Musa da shi kuma wannan shi samari kuma na kira shi muka yi magana jiya to dasu dasun ga ya kira ni wai Allah ya yi ma maman shi rasuwa wallahi wai Allah ya yi ma maman shi rasuwa amma gaskiya sarki zaki za a yi rigima shi da ce wani rigima mai ba mamanka ba za a abin ta gobe ba wai a'a ya ga kanninta yanzu sun tashi ana batun aje a nemo wanda zai yi mata wankan gawa wai wallahi in wani kaninta ko kanuwanta ya shiga cikin ɗakin wai zai taɓa gawan maman shi ce zai yi mata wanka wai wallahi an yi bala'i an yi bala'i yasa muke wannan sako za su ji mu Sai yasa shi na shi ne a bar masa maman shi zai ma maman shi wanka zai koyi kan da ake wankan gawa amma bai bukatan su a wurin ni dai gaskiya ina ba shi hakuri to tun da zumuncin ya kai ga haka jama'a ku bari mu ji me malam zai gaya muna tunda yana kan layi she farko abin da zan ce maka Allah jikanta Allah sa ta huta ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh shayi alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ce muke shayi alhamdulillahi rahman jalla jalaluhu wa salatu rabbi ma salamin sani لنبينا وشفيعنا خير الورى مع sarki zaki farko tukunna shi wannan dan uwa da mahaifiyarsa ta rasu ta wannan hanyar a madadina da madadin dukkan al'ummar musulmi da suka saurari a wannan guri so tana da haƙƙi abu na farko a matsayinta na yar goma musulma mai mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ijikanta ya mata rahama. Amin, amin. Daga muna addu'a da lafazin da annabi ya ji wani ya addu'a ya ce na rantsi da Allah ka roƙi Allah da abin da in an roƙe shi sai ya amsa kuma sai ya karba. shine Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya ya ya ah, muna roƙon Allah ta'ala Allah ya kansa, Allah kuma ya masa rahama Allah kuma ya sa ta huta doguwar jinyar da ta yi Allah madaukakin sarki ya sa ya zama mata fara. Amin, amin. Abu na farko kenan, abu na biyu a ƙarƙashin wannan sarki zaki annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dama bai cika su al'ummarsa ba sai dai a babin kaddarawa ta Allah. Mutuwa ta dinga zuwa mana ta ba, ma'ana ƙungis. Unexpected, na'am. Eh, ya fi so ka ɗan yi wani jinya na rashin lafiya ka ƙungis. koma zuwa ga Allah hmm. saboda ita rashin lafiyar ita take baka damar cewa ka gyara duk wata abu da kake jin matsala ne ka da Allah hmm. sannan ya tabbata cewa mutum za a dinga kankare masa kurakuransa ta wannan hanyar ce kamar yadda bishiya ke kankare kakkaɓe ganyoyinta akwai ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas ana ce masa ata ibn riba wata rana suna zaune a majalisi suna karatu sai ga wata mata ta zo wuce ana ji da kyau sarki ana ji sosai jama'a kuna ji yayi sosai na'am sai Abdullahi Abbas ya ce masa ala uri kamar atin min ahalil janna in nuna maka mace ya aljanna ga ta tana tafiya a doron ƙasa sai ya ce eh nuna min ita sai ya ce mata hadhihi almar'atu sauda wannan matar da kake ganin ta baka atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo wajen annabi wata rana faƙala ta ce ya rasulullah inni usaraku ina ciwon farfadiya wa inni atakashshabu kuma idan ciwon ibige ne ba nakan yi tsirara ka roƙan min Allah Allah subhanahu wata'ala ya bani lafiya sai manzo Allah ce mata in shi iti idan kina so sabar ki ya haƙuri da wannan ciwon kina mutuwa ba ki da wani sakamako sai aljanna sosai jama'a na ji shayi na sai ya ce in ko kina so zan roƙar miki Allah subhanahu wa ta'ala ya baki lafiya amma fa ki sani aljanna yanzu babu tabbas sai ki neme ta ta hanyar aiki ta ce ta yarda in dai tana mutuwa da ciwon nan ba ta da wani sakamako sai aljanna a batta da ciwon ta mutu da shi mm. amma annabi ya roƙan mata Allah in ta faɗi ta dina yin tsara haka kuma aka to shi yasa kaga rashin lafiya da annabi wani lokaci in yana abladan masudi izo gai da shi yace masa ya rasulullah innaka tu'aku wa akai shadida naga kana zazzabi zazzabi mai tsanani sai ce masa ai inni u'aku ni na kan yi zazzabi kama u'akun rajulani minkum kamar yadda mutum ke yin zazzabi ma'ana in annabi ko zazzabi ne nashi Allah ninka masa diki ba irin nawa ba hmm. yace to yanzu kana da ninkin ba ninkin lada yace eh kwarin gaskin gaske yace babu wani mutum da wani abu zai same shi na musiba ko damuwa ko gajin ciki kai hatta kaya da mutum zai taka ya yi haƙuri ya nemi lada a gurin Allah face Allah ya kankare masa kurakuransa ta wannan hanyar kamar yadda bishiya ke karɓe ganye ya so bisa ga wannan muna ƙara yin addu'a to Allah ka sa wannan jinyar da ta zama kafara gare ta Allah ya daga darajar ta da shi duniya da lahira abu na uku a sarki ki karkashin maganganun da kai ne kawai na ɗauki wasu na nake so in yi magana a kai shi abin da ya shafi ciwo wani lokaci za ka ga in shekaru ya ja wa mutum ko ba ciwo shekarun kaɗai rashin lafiya mhm. shi yasa ga Allah madaukakin sarki sai ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umri a cikin ku akwai wanda ake mai da shi zuwa ga mafi kasancin rayuwa da kai la ya alama min da ilmi shi a ta yadda abin da ya sani sai ka ga mutum ya dawo daga baya bai sani ba shekaru ya da so musamman in abu ya haɗu da abu ga shekaru ga kuma rashin lafiya kaga jarrabawa akan wato jarrabawa kenan to shi yasa sai ga halin da ka bari na yarinta in shekaru suka ja sai ka dawo Sannan mutum yana yaro ai za ka ga komai bai iya yi sai an masa ko haka ne amma in shekaru suka ja kuma haka za ka ga mutum ya dawo bai iya komai sai an masa hmm. wannan shi ne abu na hudu ya ce lokacin da ya zo ya gama mahaifiyarsa ya yi kuka a halin da ya same ta a ciki wallahi abin da ya kamata yake nan yi kukan a lokacin Allahu akbar kuma kukan nasa yana nuna tsoron Allah kuma manzon Allah ya ce dukkan hawayen da ya zuba saboda ganin girman Allah babu yadda za a yi aje lahira a haɗa wannan hawayen da jahannama ba zai taɓa yiwa ba hmm. balma hasali yin kuka saboda ganin girman Allah bincike ya nuna cewa na cikin abin da yake ƙarawa idan ɗan adam ainihin wato nagarta. in mun tafi suratul isra'i karshen ta Allah madaukakin sarki ya faɗa ce kul aminu bi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maqula wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'a hmm. idan ka taho suratu maryam bayan da ya faɗa annabi yahaya ya zo ya maganar annabi nana maryam tun daga wasu conflict ta maryam aka gama bayanin ta aka zo aka yi maganan annabi isa ɗanta aka zo aka yi maganar wato annabi ibrahim wato conflict ta ibrahim aka zo aka yi maganar ɗansa annabi isa yaƙo فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وابنى له اسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا هكذا قيل مغنى النبي موسى وكل كتاب Musa. aka yi maganar dan uwansa wa habna lahu min rahmatina kaw harun nabiya aka yi maganar annabi isma'il wanda ku fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiya aka yi maganar annabi idris wanda kun fil kitabi idris innahu kana sadiqan nabiya Allah da ya gama waɗannan annaban sai ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alai. wannan su ne annabawan da Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina min duriyati adama mimman hamalna ma'a nuhin من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سوالنا كيرا abu na hudu sarki zaki yanayin da ya samu mahaifinsa a ciki wanda ya sa shi kuka hmm. abu ne wanda yake yana da tashin hankali hmm. na hudu ko na biyar yan uwanta su suka ci amana ta ba da ya haifa yau yaron nan da yana da mata Wataƙila ta isai dai ta kama mai amma fa har yanzu haƙƙin gare shi ya rataya wajen wannan yanzu akwai wani daga cikin ɗalibanmu mahaddacin ƙur'ani ne munasaba ya sa zan faɗe shi saboda abin da irin wannan kaga shi wannan mahaddacin ƙur'ani ne mm. makarantar da ke jikin ƙofar gida na yana karantar da yaran yana haddatar da su Qur'ani Laraba da Alhamis da Juma'a sannan akwai sati da Lahadi daga karfe 11 zuwa karfe su biyu su ma su kaɗai mamarsa ta haifa maza ba ta haifi namiji sannan ba na tsammanin akwai wa ya ko kanwa da za ta dace wannan jiyo haka ya tsaya yake ina ran maka da Allah sarki zaki billahi allazi la ilaha illa hu ko ni nake mawkifin sa abin da zan yi Allahu akbar wato shayi zagin sa da ake cewa namiji kai namiji ka je kana tube mamanka kana mata wanka halali ne da ya zo yake tuba mamarsa yana mata wanka mm. lokacin da take lafiya lau ya mata? A san bai mata ba. Ko so suke ne, ai kamar yadda da inda shi ne ya samu matsalar da mm. ba wanda zai kula da shi sai ita a matsayinta na mahaifiya a babin lalura. Inda ɗanta ne ya halatta a lokacin a babin lalura ta ga inda bai kamata kowa ya gani ba a babin lalura. A daidai lokacin da tun da ita uwarsa ce hmm. a babin lalura a lokacin da abin da ya kamata a yi mata ba wanda zai ya halatta ya gani. Allahu malamai sun yi da lalura in ta gidda. tana haranta abin da asalin abin da yake haram ne tana halatta shi ya dawo halal su sun batta a wulakanci, hmm. yana ɗanta kuma dan Allah sai ya batta a wulakanci. Ah, sam sam eh? sam sam abin da Allah madaukakin sarki fa ya faɗa a cikin suratul luqman yi ishara zuwa gare shi karkashin wasiyyar da ya cewa i eh, wasainal insana bi walidayhi hamalat ummuhu mun wa ɗan adam wasiya mahaifiyarsa ta ɗauki sa wahanan ala wahanin rauni akan rauni hmm. ka san cewa wannan yanayin ne yasa su mata shahada su shine mace da za ta zo haihuwa ta mutu wajen haihuwa daidai take da mujahidin da ya ɗauki makami ya fita saboda Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kaga wahanan ala wahanin rauni akan rauni Allah ya faɗa ba. Hmm. wa fisaluhu fi amaini da kuma yayansa cikin shekara biyu Allah sai ce a nishkur le ka gode mu wa liwalide ka gode ma iyayenka ilayyal masir saboda makoma gare ne take yana cikin abin da Abdullahi dan Abbas ya ce in ka ce za ka yi ba za ka yi ba Allah ka bai bukata ka ce za ka gode ma Allah ba ka yi ma iyayenka godiya ba wallahi Allah bai bukatar wannan godiyar annabi mu fa sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ita tambaye shi cewa a cikin mutanen duniya wane ne ifa haƙƙi mai girma a kaina annabi ya ce mahaifiyarka ya sake tambaye shi sannan wa ya ce mahaifiyarka ya sake tambaye kai ce sannan wa ya ce mahaifiyarka sai da fa annabi ya faɗa su uku a na hudun ne ya ce sannan babanka hmm. duk malaman musulunci sun yarda cewa kowane ɗa haƙƙin uwa da ke kansa ya fi haƙƙin babansa girma Hmm. Eh? Na'am. Saboda wannan ayar daga na daga ciki waccan ta cikin suratul aqab da Allah madaukakin sarki yayi magana kaga ai Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wahala akan wahala wannan rauni akan rauni wa sayna al-insana biwalidayhi isana hamantat ummuhu qurhan wa wada'tuhu qurhan wannan kaga wahala can rauni akan rauni nan wahala ta dauka da wahala ta haihu da wahala yau da kana ganin da maza ne ake yanzu duk wani namiji da ɗauko ƙwarya ya samar ita a ciki ka kifa mai ɗauko madanyi ka tanke shi ka ce kana so yi wata ɗaya da shi da shi zai dinga kwanciya da shi dinga tashi za ka ga yadda za a yi tsiya. sosai sosai wallahi za a yi tsiya ka. ka lura? na'am na'am. so lamari na iyaye ina rantse maka da Allah so shi wannan ɗan uwa hmm. ya kwantar da hankalin shi abin da ya yi dinnan ga mahaifiyarsa a matsayin sanada abin da ya kamata ya kenan kuma muna masa addu'a Allah ya masa albarka kuma wallahi in Allah ya da rayuwarsa za ta albarka ba zai shafi insha Allah insha Allah insha Allah wani malami ya rubuta littafi akan waɗanda ya ga sun sa abu a gabansu sun yi nasara ya ce wallahi ko kuma musulmi bane sai da ya bincika waɗanda suka rabu da iyayensa lafiya kuma ya sa ya ce wallahi ya ga duk wanda suka suke ta abu su fifiluwa su fari wanda suka rabu da iyayensu baran baran mm-hmm. so wannan dan uwa abin da ya yi ya kyauta Allah yi masa albarka kuma Allah ya yi ma rayuwarsa albarka kuma inda ni da nake magana zan samu kaina a irin wannan matsayin mm. wallahi sarki abin da ya yi shi zai so wannan shi ne. abu na biyar sarki zaki su yan wannan nashi eh, naka su suka ci amanarta na sha faɗa yanzu ka ga a babin zumunci wanda suka fito kannanta da yayyanta ai ba tsarin ba ita ta tsara ta zama yayar su Allah ne tsara Allah ne ya tsara haka haka ne sai ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi tsoron Allah da kuke tambaye junanku da shi akan abu wal arham to wannan abin da Allah ya ce su ji tsoron Allah da suke tambaye junansu da shi sannan kas su yanke zumunci to su kuma wannan zumuncin ne suka yanke suka ki sadar da shi suka kin abin da ya kamata su dan Allah inda a ce yadda ko kanwanta ta tsaya ta yi abin da ya dace shi ya kamata ya shiga ciki sam sam sam sam sam rashin yin abin da ya dace ne sai kuma wannan sai ya zama dalilin da zai sa bar wasu a wulakanci kaga bai yi wa aiki. bai yi san bai yi ma bahaushe yana wata magana yace da abokin kirki da mata kirki akwai lokacin da ba za ka gane su ba sai an samu jarrabawa yanzu jarrabawa da aka samu yanzu ya nuna masa karara wace irin mu'amala aka yi da mahaifiyarsa wani irin so ake mata wanda shi zai kai magaba ta shida sarki zaki maganar da cewa wai ana zagin shi wanda duk suka zage shi to sun zage shi ba bisa ga ya cancanta su zage shi ba kuma sun ɗauki alhakinsa kuma in ba ya fiwa ba in an ce gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya yi hisabi da shi da duk wanda ya zage shi akan wannan magana ta ƙarshe hmm. akan wannan sarki zaki maganar da ya ce yana da haƙƙi in dai yawa wannan ne in za a ce a kawo wata mace wacce ta iya wankan gawa ta yi amma ko ni ne sarki zaki ba yadda za a yi kina yan mahaifiyata ko kina wata ke ban ina ɗauniya da ta sai lokacin da ta mutu lokacin ne za ki nuna kina da haƙƙi ki mata wankan gawa wannan in ya ce duk malamai sun yarda dama kamar yadda miji ya halatta ya wanke mata mata ya halatta ta wanke miji mhm. so inda za a samu wata mace waɗanda ba su wani ta yawan gawa ta yi to shi kenan amma in ba a samu ba yace shi zai kuma yace cikin mutanen da suka yi wa mamarsa wannan mu'amalar su dai bai yadda su tsaya kan gawan mamashi ba bai laifi ba bai saba ma Allah Wow, <clears throat> kan da ya ce bai neman kannin bai neman kowa kusa da gawan. Bai in ya ce bai yi wallahi bai saba ma Allah ba. To, na'am. saboda lokacin da take buƙatar taimake ta tana da rai ba su yi ba mm. saboda ai menene ka dalilin da yasa ka ga musulunci kullum yana magana dangi dangi mm. ai abin da ake tsammani ko rigima ce ta taso maka dangin ka su ya kamata su fara tsayawa kan ka su fara mutuwa a kan ka kafin kowa ya mutu wajen baka to sai ba su yi ba mm. Ka lura? Na'am shayi, na'am shayi. Mutanen da suka yi ma irin wannan mu'amalar tana dare bayan ba ta dare sannan su su kan gawarta lokacin ne za su nuna mata cewa akwai yan gwantaka. To tsakani da Allah a yi masa uzuri in ya ce bai yadda ba su su zo su zauna tsaya kan gawarsa su za su yi mata wanka. Hmm. Amma ina ba da shawara a babin wankan dan uwan a nemo wata mata ko wacce ba su ba ita ba wacce ta iya wanka din. amma in ya ce shi zai yi a babin lalura inda ai muharraminta ne wannan babu wani abu na sabon Allah a ciki sai na'am na'am na'am kamar yadda in ina da mahaifi namiji eh eh dan ya mutu ina ni ina ɗansa shi yana mahaifi na na iya wankan gawa na yi masa wanka me illa a ciki mm. ai ba wani illa a ciki na'am na'am illa a ciki na ne da mahaifi mm. so wannan shi ne gaskiya abin da zan iya faɗa sarki zaki Allah kuma ya sa mu gama da duniyar nan lafiya Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya masha Allah shek mun gode sosai mun gode ina gani tunda shai ya magana babu wani magana kuma na san dan wakaji malam wai hakkin ka ne in akwai wani wanda zai kara wani abu kana iya ba da damar su ƙara to shikenan jama'a masu kira za iya kira insha Allah kaman kan da shai ya faɗa shai ya ba da dama to shai ya nuna Eh, kana ji mu ɗanwa wai tun da kai kake da hakkin kana da daman ka yi wa mahaifiyanka wanka kuma kana da daman ka nuna baka yadda wani ya zo gun wanda kaga sun munana wa mahaifiyanka ba wai daman ka ne ba haramu bane assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wa Allah assalamu alaikum wa Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi eh kola Da ni kake? Eh da kai nake. Wanda Eh kola muna jin ka. Fata'un lafiya. A dama dama. A shi ne ka kira? To masha Allah mun gode sosai. Eh. Okay, good. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola. Wa alaikum salam barkanku da warhaka ya kokari. Barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira? sunana alhassan isa daga jihar gombe najeriya to masha Allah mala alhassan ah, muna jinka to alhamdulillahi malam Allah saka masa da alkhairi da dukkan sauran masu sauraro kuma ya mana tunatarwa mai kyau sosai hmm. wanda ni ma ina tare da ɗan wani larura ko kuma zan iya cewa tambaya a malam na irin wanda ya shafi bangare na mahaifiya. Eh. Tambayan da zan dan tura na. Eh eh ya kuri a kamun kai tambaya ba ne sakas tsaya mun ajiye malam mu ga cewa za mu ya dawowa da malam. Eh Allah ya yadda. Eh, na ajiye malam okay good amma za ka kai a tambayan ka malam zai ji daga baya saboda mun ajiye shi to Allah sarki. <coughs> Eh, akwai abubuwa da suke faruwa ne wato kamar su dattawa idan suka manyanta haka ko kuma mu da muke tare da namu gaskiya sun manyanta sosai. Eh. Wanda za ka ga akwai wani lokacin abu ne wanda kai kake so ka musu don nema musu lafiyansu sai su ce a'a ba su yadda ka yi wannan abun ba. Eh. To yana da kyau a tambaya mana malam shin mutum zai iya haƙura da wannan abun ya bi nasu ko kuma abun tun da kaman nema musu lafiya ne zai iya koda sun hana <laughs> shi. Ai wannan wannan magana kafin malam ya shigo. Ai kai da kanka ka zauna ka yi tunani ka nuna cewa sun manyanta da wasu ababa. Shi kai ma ka auna ka gani lokacin da kake yaro dan yaro karami ka san cewa iyayenka za su baka magani ka sha maganin su sun san zai baka lafiya amma ai kai baka so hmm. eh to amma ai suna hakuri da kai da rana shi da wasu ababa su baka kuma ka sha ko ba haka ba hmm. eh shi sa tun da kai eh ka san eh tun da iyaye ne ka san kai da ne misali ko wasu ma muna ganin iyayen mu haka hmm. kamar wanda in masu reno kenan na yara. Eh. Za ka ga in yaro kamar ya shan magani har ma haɗa bakinsa za a yi a masa. A masa duka, a masa duka ba shi ya sha eh, gaskiya ne. Su kuma sun manyanta magani ne za ka ba su eh. wanda dan ka nema musu lafiya ne sai su ce maka a'a. Eh kaga kai da kanka, kai da kanka kayi magana mai kyau. Ga malam da ya dawo, ga malam ya dawo. Ah, kai da kanka kayi magana mai kyau. ka ce iyaye kaman kanda yaro in yana karami aka ba shi magani ko da baya so amma iyaye da yake sun san cewa magani ne zai samu lafiya shi su duke shi ya sha to iyaye kuma yau su ma sun manyanta za ka ba su magani ba su so to ya da yi da su ai rarrashi ne amma ga malam wannan ba zan shiga wurin haka ba eh na san malam ya ji wannan tambaya da kai kaga eh, eh. su ta bangaren su eh. kai sanda ka taso kana yaro suna maka tarbiyya ne don ka zama mutumin kirki ba wai ba sa shi yasa bahaushe yake cewa wai kaza ba ba ta san ƴaƴanta ne take taka su tana son su take taka su don su shiga taitayen su to shi yasa za ga daga cikin ai sharadin da ya sa ma Allah ya nuna cewa sun cancanci mai musu addu'a akwai wannan wahalar da suka sha wajen ɗaukar ɗawanya wajen tarbiyya na cewa wa kullahu ma na habdulli min rahma ka shimfiɗa musu fuka-fuki na tausayi da jin kai wa rabbin hanguma sannan ka danga musu addu'a kana cewa Allah ka ji kan iyayena kamar rabba ya ni sakira bai da suka sha wahala suka min tarbiyya yana yaro kale so in sun kai irin wannan aikin sarki daki na shi aga su yanzu ba wani abu ake bukata ba na cewa wai su shiryu su dawo kan hanya don ba karkacewa su kai ba a'a yanayi ne na shekaru da al'amura suka canza ƙoƙarin ake a rabu lafiya da su to ba za ka ce saboda in an ba su magani ba su sha ba kai ma za ka same kwakwaɗe su da zai yi wa duk wata hanya ta lalama da lallashi da jan hankali hmm. ita za ka nemo kuma a irin wannan age wani lokaci za ka ga ko da iyaye suna faɗar magana mara kyau a kanka saboda shekaru da rikicin al'amura wannan maganganun ba sa yin tasiri a kan mutum don Allah ya sani abu ne da bai karkashin ikon su misali kwanaki sarki zaki akwai wanda mota fa yana da arziki gidi isuyo babansa sabuwa dalma hmm. da aka kawo sai ci bisan motar da vespa ya ke yanzu dan Allah sarki zaki in ba lamari na iyaye ba ta yaya za ka haɗa vespa <laughs> da mota sabuwa? Ah, zabawu da an ba. Amma ga saboda lamarin iyaye ne yace shi ga ra'ayinsa shi bisba yake so. Hmm. A nemo masa sako bisba. Hmm. Kuma haka aka yi da ana neman zaman lafiya dole aka nemo masa bisba. Hmm. Ko ka zo ka ga iyayenka kai kana zaune a gida mai kyau. Kaga yanayin gidan da suke bai yi maka ce su tashi. Kamar yadda su wani gidan suke a tafaunan din suke so. Haka Ba za a raba su da inda suka saba ma. Kaga dole kai hakuri da su a irin wannan yanayin so dole kowa a cikinmu ya fahimci cewa fa iyaye manyan mutane ne ta yadda kokari ake yi a rabu wato lafiya da su kuma wallahi tsakani da Allah a akwai waɗanda saboda Allah ya ba su dama ta rayuwa hmm. wallahi sarki ki mu'amala da suke wa iyayensu bai kamata ba wani sai kaga saboda yana da kuɗi ko yana da wani matsayi sai kaga mahaifiyarsa ko mahaifinsa su shi suke saurarawa to duk lokacin da ya zamanto saboda wani matsayi da kake da shi iyayenka sun dawo suna ka. Hmm. ba sa iya faɗa maka magana wallahi malam mutum ya sa faɗa so mutum ya dinga jin cewa a duk mustawar da ya kai iyaye suna nan a matsayinsu na iyaye za ka ga su in shekaru ya da duk wanda yake da tsofaffi sai ga ana mai addu'a ne cewa Allah ya raba shi lafiya sai kai sanda ka taso ana fatan su fata suke yi kai ka rayu da su za su mutu kai kuma an kai wani ce yanzu addu'a ake yi Allah ya raba ka lafiya da su so dan haka dan Allah a duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa yana da uwa ko uba ko su duka guda biyu a rayuwa ya ɗauke su a matsayin yana daga cikin jarrabawa su kuma ko aure za ka yi duk matar da ba za ta taimaka maka ba gurin gyara alaƙar ka da iyayenka to kai hankali ne hmm. wallahi tallahi ba ta neman ka gama da duniya lafiya ka san yanzu akwai yan matan da in ka je neman su sai ka da tana tambaya cewa yana da hawan jini yana da diabetes ah. Ka gane waye hawan jinin? Wato eh, iyayensa kenan ko malam? Mahaifinka da mahaifiyarka mahaifin shi ne hawan jinin mahaifiyarka ita ce diabetes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So ai hankali sai Allah ya sa mu dace. Amin amin. Uh, salamu alaikum kola don Allah zan ba ku minti ɗaya ɗaya. Salamu alaikum kola. Bari mu aje kama doko sabo na ga uh, kaman ka samu kira da wani don Allah za mu ba ku minti ɗaya ɗaya saboda malam eh, ku yi hakuri minti ɗaya ɗaya yau program ɗin sama sama ne ah, da gaugawa ne saboda wannan bawan Allah da Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam swag alaikum salamu sarki zaki barka da kokari barka kare kola sunanka daga ina ke kira sunana M Sani Samanja kuma yana kira daga nan Adamawa ne ce. To Malam Samanja muna mai farin cikin Ina mai farin cikin samun ku musamman kuma da na samu asadin sunna. Yana kan layi kuma yana jin ka. gaskiya jawo yawwa jawo hankali na anan da Allah ku yi haƙuri masu nasiha ne wallahi asadin sunna tun lokacin da ya dawo daga karatu. ya fara da'awa a Kaduna nake bebe karatun. Allahu Akbar. Amma ina roko don Allah don asadu sunna ni na shaida mutum ne mai ilimi. Kuma mai kokarin da'awa. Haka. Dan na bibiya ya yi karatu a Sokoto, ya yi a Kaduna, ya yi gura, duk ina bibiyarsa amma don Allah jadalan nan tsakanin can da can ya tsaya kawai sitirin Allah nan tsakanin da can ya tsaya kawai sitirin da yayi da awaye Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ah assalamu alaikum warahmatullahi next caller sarki bai sa ba gaishe a karasa bayanansa ba eh, sai ba maganar da muke yi kenan ba magana da an zama ci iyaye mutum ga abin da ya <laughs> tun da ya da akwai ilimi akwai karatu to alhamdulillah abin da kawai ke neman ke akwai kuma tsoron Allah wa alaikum salawatullahi ta'ala barkatu kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana garbati ina kira daga kasar italiya to malam garbati kana tare da malam musa yusuf da suna kawai layi to na farko ina gaishe da malam Musa Sadi Sunna ina jinjina mai sarki zaki kai kuma ina gaishe ka ina jinjina ma sannu ku da kokari da taimakawa da addinin musulunci gaskiya yau ne farko kiran kan samu ina kiran kan Facebook ba na ba dauka ban samu na san lokaci ne mai ba amma insha Allah yau gaskiya na ji daɗi da na ji muryar ku gaba dai gaisuwa ne gaisuwa ne ina muku fatan alkhairi Allah sa ku huta lafiya masha Allah isa za ya sauke insha Allah okay mun gode malam ya ji ka. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh next caller zamu da kira uku kawai malam ya huta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa ah, alaikum salam ina gaisuwa barka da yau muna amsa ya sunan ka daga ina ke kira sunana Biliya Aliyu daga Kebbi garin Jiga to masha Allah kana tare da malam Musa Yusuf Asadu suna akan zance da ya faru ga wannan bawan Allah Allah ya masa rasu Allah ya wa ma'aifiyansa rasuwa kuma da nasihan da malam ya ba mu kai ni ma na wani nake son da Allah ku dan ƙara min haske dangane shi ma irin haka ne matsalar iyaye ne tsakanin ni da iyayena sannan kuma akan matsalar aure na ne tsakanin kai da iyayenka to gashi na san malam zai eh. baka lokaci to bismillah okay so akwai wasu abubuwa da sun zo a addinin musulunci bidi'a bidi'a ne abubuwa ne wani ginin shirye-shiryen aure to na nuna cewa ni bani da ra'ayi haka nan to an zauna da mahaifina aka ga cewa lallai abin da na yi ban nuna musu cewa na fi sanin Allah ba kaza da kaza su dole sai na je na yi wannan abu to ya ƙarshe daidai na ji tsoron kada ya je in janyo ma kana iya ba mu misali kana iya ba misali kana iya ba da misali na kana iya ba da misali na abin da suka ce a yi bid'a ne domin sarki in aka tafi a haka hmm. ya yi ba mamaki shi ya eh. fahimci abin bid'a ne a ma'auni na shari'a ba bid'a ba ne. Ah, Kamar irin ba mu misali na ababen da suka ce a yi a matsayin bid'a ne. kamar irin su wayannan abubuwan bayan ka biya kuɗin shiga gida ka san akwai wani alewa da ake kai ana tara wasu kayan lemu da wasu abubuwa haka na ce ba ne da ra'ayi akan haka. A to kaga sarki abin da yasa na ce yayi bayani. Sosai sosai. Wannan ba bid'a ba ne mm, ba da al'ada ce wannan. Eh ba wa Allah tsaya ji malam. Tsaya ka ji malam ba Allah. Hmm. Wannan ba bid'a ba ne wannan al'ada ce. ita kuma al'ada idan an kawo ta in bata ci karo da musulunci ba musulunci ba faɗa yake da ita ba yanzu sarki zaki shi kansa kuɗin gaisuwar da kake magana eh. da an gani ana so hmm. ai al'ada ce a to na'am haka ne ka lura idan yanzu sarki zaki abinda aka saba da shi a nan ƙasar Hausa idan mutum ya auri yarka in ka tashi zaka kai shi zaka kai yarinyar ka kai ta da gado da katifa har da gara mm. da wasu abubuwa ai al'ada ce ai na'am haka ne ba inda aka ce a musulunci zaka aurar da yarka wai ka siya wa mijinta gadon da zai kwanta da katifa da kujeru da tibin bango haka kai mai gara a ka'ida mm. ya kamata kai yanzu ka kai sadaki ne kadai duk abin da ya shafi responsibility da gidan da kayan da za a saka a gidan ba iyayen bane za su yi kai kai za mm. yanzu kai yanzu dan uwa a ina kake ne da zama a Nijar kake ne ko a ina a Kebbi a jiga a ina Kebbi kake yau alhamdulillah da ka ji sarki da a jihar Kebbi kake yanzu idan iyayen sun tashi zuwa tsakaninka da Allah za su kawo maka gado da katiba ko ba za su kawo ma ba za su kawo maka gara ko ba za su kawo ma ba eh, wannan wannan shi bai zama bid'a ba kai wanda zaka shi ne zama bid'a to ai malam nasu tsarin haske ne dangane da mu kuma to shine na cin maka kaga sarki zaki kamar na sani hmm. domin kaga in an tafi abinda za a ɗauka watakila ta yi a munasabar bikin iyayen suna neman ai wani kaɗe-kaɗe da raye-raye da ya saba ma ka'ida ta musulunci to kaga ba shi bane so wannan abin da iyayenka suke nema kai dan uwa sun da gaskiya ka yi haƙuri bai kamata ka yi jayayya da su ba akan wannan lamari wanda ne shine shawarar da zan baka ba sannan abu na biyu kuda ma saban Allah ne karana ai Allah madaukakin sarki cewa ya kai kada ka bi su amma ku zauna ku yi jayayya ko ka faɗa musu bakar magana Allah ya ce wa sahibu kuma fi duniya aufa dole kai mu'amala da su mai kyau a duniya ko da ko iyayen ba musu so dan uwa fahimtar da kai kace bid'a ne wannan abin da ka fahimta ba bid'a bane wannan shine gyaran da zan yi maka da ire-iren ka da wanda suke da fahimta irin taka Allah kuma ya sa mu rabu da iya mu lafiya gaba daya to bawan Allah mun gode maka sosai kaji kaji shawaran da malam ya baka zai amfane ka kaji masha Allah okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh next caller next caller bari in ajiye ka tun ba kai magana ba ka kada network ka ma ke yi ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a ah, caller na gaba Salamu alaikum kola. Salamu alaikum. Malam yana jin ka yana amsawa. Malam yana jin ka malam yana amsawa. Masha Allah muna jin ka. Barakarwa ku yana ina godiya da farkarwa da kuke kuma ringa tunasar da mu da haka insha Allah abinda muka sani abinda bamu sani bai raka sarki eh shi yasa ai in kana bibiya ranan laraban Allah idan ka zo akwai babban zance kuma da malam zai kawo na batun zamantakewa ne tsakanin topic da malam ya bashi wai tsakanin mata da maza suwa suka fi cin amanar gidan aure wannan zance ne mai kyau in Allah ya da ranar laraba za ka samu wannan in ka zo insha Allah eh sa barin aje ka tunda wannan shine iya zancenka Uh, kolon da muka ɗauke shi na ɗinka baya aiki bari mu sake baka dama kai kai magana bun... wa alaikar salam ka network ɗinka bai da kyau kuma still barka ka dai ya sunan ka malam bin hu... ya sunan ka ba sunana abdurrahman bin hussein eh bin hussein don allah gyara network ɗinka da kyau muna jin ka bismillah Malam yana jin ka. Malam yana jin ka, malam yana amsa. Masha Allah. Ok, to shi kenan mun gode bai saukashe ɗayan kai ɗayan kai yi magana shi kenan an mun shi musallame jama'a don Allah sauran ku yi hakuri har ranar Laraba. A'a, zuba na jin sauke ka kabar na sauke wani da ya zo ya magana tuntun na ɗauke shi. to bari ba las na ƙarshe dama ka gane ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikas salam kola ah, ya sunan kargaina ke kira sunana Mamman Sani Sarki Zaki daga Libya. To, masha Allah, Malam Mamman Sani, kana tare da Malam Musa Isu Fasa da suna wannan nan. Ina ma Malam Musa ba, Asar suna fata alkhairi da fatan yana kalau. Yana jinka kuma yana amsawa. Ko dan uwa ina maka a fatan alheri kai ma Allah ya tsare maka imanin ka da mutuncin ka dan uwa. a musamman abin godiya nake yi eh to ni gaskiya dai kun bibi program din ba na zo ne in fata alkhairi sakamakon ban ji me aka tattauna a kai ba to shi kenan mun gode tuna ma kun bawa Allah da muka sauke shi iyaye ne wannan kalan Allah ya raba ka da iyayenka lafiya in kuna tare Mun kuma son rasu to Allah ta'ala ya ji kan iyayenka dan uwa ya ji kan iyayen mu gaba daya amin sun ma'amin godiya nake yi malam muna tare da su insha Allah masha Allah suna mun gode Allah ya raba ka lafiya da su masha Allah Mun gode, mun gode. A musulma, eh. Allah ji ɗaya iyayen suna Allah musu rasuwa. Amin. Suna raye Allah raba ku da su lafiya. Amin, amin, mun gode. Ah, don Allah Malam Ahmad da kuma Sayyida Fadima ko? Ah, Sayyida Fadima don Allah ke, ke fara magana sannan Malam Ahmad ya yi na karshe shikenan Malam ya mana addu'a. Eh, assalamu alaikum. Wa alaiki salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sayyada Fadima daga TikTok. Barka da wannan lokaci ina muku fatan alkhairi. Barka ka dai malam yana ji malam kuma yana amsawa. To masha Allah sosai na ji bayananku Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kare ya tsare kiyaye. Amin amin amin amin amin amin, amin. Ran wani kira ka ne inda suke ganin ka a live sosai ina sauraron bayanan ka da faɗakantarwa da wa'azi sosai muna godiya Allah ya saka. Masha Allah mun gode sannan malam kuma na miki godiya sosai insha Allah mun gode. To a malam Ahmad kai Zahara Allah ya saka miki da alheri Allah ya tsare ki ya tsare miki kuma ne ki. Amin na gode sosai Allah ya bar mu Allah ya raba ki lafiya da su kuma sallar su Allah ya ji kansu. Amin na gode sosai. To Malam Ahmad kai ne na ƙarshe don Allah muna jin ka. Na'am to assalamu alaikum sarki zaki yana muku fata alkhairi da malam barkan ku da wannan lokaci. Masha Allah muna ji muna eh, Na ji bayanan da malam yake a kan iyaye. To ni abin da nake so na dan yi magana kai wallahi alhamdulillah na ji daɗi sosai bayanin malam. Kuma ni alhamdulillah iyaye na duka biyu suna raye kuma muna da kyakkyawan alaka tare da su kusan kullum addu'a ne tsakanin ni da su duk da bana tare da su in dai na samu dama na kira su ko a waya ko a wani abu muna kyakkyawan alaka ne to amma wani shawara da nake so malam ya bani shine kamar wani lokaci ina son zan kyautata musu fiye da yadda su suke tunani to amma sai karfi na bai kai ba sai in dinga jin wani abu idan na yi kaza zan samu matsala in kaza zan samu matsala amma kuma akwai kyakkyawan alaka tsakanin da su kuma duk yadda ne musu komin kankancin shi wallahi addu'a suke min suna samun albarka kuma ina jin daɗi amma ni zuciyata tana bani dama in ɗauki kamar abin da nake da shi ma in ba su kuka amma sai dinga jin wani abu kuma a cikin wani shawara malam zai bani ni shine maganar da nake so shawara da zan baka dan uwa da kyakkyawan niyyar ka na cewa da ina da halin in musu abu kaza da na yi wannan kyakkyawan niyyar taka Allah ba zai tozarta ka ba wallahi zai baka lada a kanta sannan abu na biyu addu'a da suke maka ta fatan alkhairi in Allah ya da zaka ga tasirin wannan addu'a a rayuwarka da, suna da rai da ba su da rai matsalar iyaye tana daga cikin al'amura guda uku da in aka taba su so wallahi Allah bai bari sai an tafi lahira Allah yake hukunci su yi maka addu'a ta alkhairi ko ta sharri wannan wallahi na cikin abin da Allah bai bari sai an je lahira ya biyo cikin daga duniya mutum sai ya yi hukunci. sannan kuma a ƙarƙashin wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai ce ta yi abu sai gurgudan abin da ya bata so dan uwa gurgudan abin da kake da shi kake yi tare da kyakkyawan niyya da addu'a so in Allah ya da abin da baka iya yi ba yanzu wato kana iya yin shi nan gaba akwai ɗan takarar shugaban ƙasa yanzu alhaji atiku abubakar hmm. kaga sarki zaki da aka zo wata fila da shi da aka tambaye shi kaga abin da ya faɗa kenan daga cikin damuwarsa a rayuwa iyayensa sun sha wahala a kan shi a daidai lokacin da gashi Allah ya mai arzikin da ya kamata su amfana da arzikin su ya zama ba kowa a cikin wanda za su amfana da arzikin su irin wannan kuma ko Allah ya kai ka wannan mataki ne da kana cizon hannu ina ma a ce iyaye na da rai da na yi musu kaza to sai ka yi wani aiki na cewa to yanzu a Allah ya dinga kai ladan zuwa gare su ina ganin a hudubar da na yi kwanan nan a cewa hadisi wanda ya tabbata cikin littafin al'imamu wato a ibnu maja na kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake faɗa hadisin abin hurera ta inna mimma yalhaqu bil mu'mina a cikin abin da ke riskar mumini min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi na aikin sa mai kyau a bayan mutuwarsa akwai ilmin allamahu wa na sharaf ilimi wanda ka karantar da shi ka yada shi wa wani da salihan taraka to ɗana kirki ma in ka bar shi ka koma zuwa ga Allah yana cikin abin da zai maka amfani sai zaman to dan uwa ko da Allah ya kawo daman nan gaba watakila su kuma Allah ya ɗauki taron su hari sai ka ji kina wasu abubuwa da niyyar Allah ya dinga kai sakamako zuwa gare su wanda ina ganin amfanin can ma zai fi amfanin nan din sarki da so dan uwa kuma ina maka addu'a Allah ya cika maka burinka a kansu sannan Allah kuma ya raba ka da su lafiya mu ma Allah ya raba mu da namu yin lafiya. Masha masha mun gode sosai Allah ya saka don Allah sauran ku yi hakuri ku yi hakuri saboda Allah ba ranar karatu malam wannan gaugawa ya kawo kun ga malam Musa Allah ya saka mai da alkhairi wallahi ina roƙon Allah Allah ya saka mai da alkhairi irin abu hakan ga wallahi ko ba ranarsa bane malam na samun mana lokaci sosai yau ka gan shi yana cikin hatta kan ruwa yana tare yana kan ruwa gobe ka gan shi shi da arna christians wanda asafila na ce wai ba su son wannan suna arna ka gan shi shi da christians pastors ba a zauna kawai domin ci gaban addinin musulunci yana neman ya nuna musu hanya musulunci ita ce hanya na kwarai sa'an yau ka gan shi cikin wannan ƙauye gobe wannan ƙauye wata sa'in cikin dare wallahi ina yin kira malam cikin dare lokacin da kai kake bacci kake nishari wallahi malam yana zaune kan ah, maganan kuma da ake maganan addini ne kawai dai abinda malam yake gaya mini kullum shi ya ce mini sarki Allah ya sa duk abinda muke yi saboda Allah muke yi gashi kuma na wannan bawan Allah da gaugawa ah, da aka kira na san dangi dinsa family dinsa za su ji wannan ko kuma shi da kansa yana tare da mu har yanzu zai cire ya sa kan shafin shi na san za su ji ko kuma ya yi sharing za su ji malam ya kawo malam ba maganan kansa yi ba maganan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam malam ya gaya mana sa'annan a karshe malam ya ce ya yi daidai in ya ce ah, bi mana shi baya son wani wanda suka walakantar da iyayen shi ah, ma'aifiyar shi kusa da gawanta saboda ban sani ba zai iya zo ta babin da ake cewa in baka magana da mutum kana gaba da mutum ma bai kamata ka zo wurin gawansa ba amma wannan ba gaba ba ne malam ya nuna sun ci amana to ni maganan da malam ya yi muku a dunkule in za ku ji ni ina gani tun kamun gobe a ce wai za yi wa mahaifiyan shi wanka kuna da dama tun da shi Allah bai kashe shi ba ku nemi manya a shiga ciki a sulhunta ku ba shi hakuri kun yi mishi laifi kuma mahaifiyar shi laifi kun ci amananta da ku nemi gafara familin a samu sasanci ka a samu rarraba malam wai kun nemi ku rarraba familin ku ne ko kan kan kun nemi ku fasa dangin ku ne shi yasa da ku nemi ku nemi sasanci ku roke shi in ya yafe muku saboda shi yake da daman in ya yafe muku ku nemi manya a shiga ciki a bashi hakuri in ya huce amma maganan da malam ya fada in shi malam ko ni ne wallahi ba zan yadda kusa da gawan mahaifi wallahi ba zan yadda ba wallahi ba zan yadda ba amma ba ma son fasa dangi da aka yi magana in za ku iya ku neme shi ku nemi manya amma nin na ganin za ku nemi ma saboda gobe gobe za a a mata ku jira bayan in an bisa ta an kare ba ba wurin ga shi ya nuna wani kun zo wurin gasa zai tashin hankali baya son ku wurin to kaga ku jira ma bayan amma ban san shawaran da malam zai bamu da ƙarshe ba insha Allah malam ya mana addu'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shehi wa alaikum assalam sarki zaki shawarar da zan bayar duk mutumin da ke son hanyoyin arziki su da gare shi na'am a rayuwarsa to yi kokari ya kiyaye abubuwa kamar haka abu na farko idan mahaifinka sun rasu yawaita yi musu addu'a da aikin alheri Allah ya kai sakamakon zuwa gare su abu na biyu kuma idan suna da rai su yi iya kokarin ka a matsayin ka na ɗaɗe da kake kallon wasu abubuwa da ba ka so ta tare da su to kai kokari ka danne ka ɗauke shi a matsayin wannan na cikin jarabawa ka a rayuwa ka rabu da su a matsayin lafiya wannan shine kiran da nake zuwa ga dukkan wanda yake yana jin ko yana da iyaye Allah kuma ka samu gama da iyayen mu lafiya ga baki daya sarki kai ma Allah ya saka maka da alkhairi da irin wannan namijin kokari da kake yi Allah kuma ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode mun gode mun gode shek mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode to jama'a alhamdulillah mun tashi kenan kun ga yau ba mu dauki kiran dan ah, Facebook ko ɗaya ba ko WhatsApp duka kiran da muka ɗauki kan TikTok ne dan Allah yan WhatsApp yan Facebook don Allah ku yi hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi